dai a wani da daban suka ce shine abin da ake nufi to duk da lokaci sai aya da zamu kwana akai Allah ya ce yawma hum barizuna wannan shine wunin da dukkanin su za a bujiro da su shine barizuna malaman fasara suka ce barizun shine abin da ya bayyana kuma bai da gurin boyewa ma'ana dai babu wata bishiya da za a boye a bayanta ba wani katon dutse da za a boye a bayansa shine ma'anan barizuna abin da ya bayyana a sarari babu wani gurin mafaka shine ma'anan barizuna wa da lillahi alwahid alqahhar wa barazu lillahi jami'a kamar yadda suka zo a cikin suratu ibrahim baki daya to shine yawma hum barizuna wurin da ake bujiro da dukkanin halittu baki daya la yakfa ala allahi shay a wannan rana babu wani abu da zai koyu daga Allah game da bayinsa ana nufin su din nan ba za su boyu ba domin ya kawo su baki daya ma izin tura duna la kum minkum khafiya ya zo a suratul haqqa za a zo da ku baki daya babu wani wanda zai boyu daga cikin ku wa hasharnahum fala nugadir falam nugadir minhum ahada a suratul kahafi za mu taro su babu ɗaya da za a ce bai samu zuwa a wannan rana ba to shine wato la ta la yakfa minhum shay'in sai tambaya limanil mulkul yau da wane ne mulki a wannan rana malamai sun yi magana nau'i uku za mu ɗauka a gurguje saboda karancin lokaci shi a abu huraira haka na abdullahi bin umar suka ambata cewa wannan tambaya da allah subhanahu wa ta'ala zai yi zai yi ne yayin da aka yi busan kaho wanda kowa ya riga ya mutu baki daya har mala'iku ma suka mutu baki daya kuma ubangiji ya nade sammai da kasai kamar yadda ambata mana a suratul zumar da ta gabata wal ardu jami'an qabdatuhu al qiyama was samawati matwiyatun bi yaminihi suka to a yayin da wannan abu ya faru ba wani mai rai ko daya shi wato a sannan ne Allah subhanahu wataala zai wa zatin sa kirari kuma ya ce limanil mulkul yau kuma shi zai bada amsa lillahi al alqahar wannan hadisi ne wanda ya inganta kuma malamai sun bada wato goyon baya game da fassarar sa wannan aya cewa da Allah subhanahu wataala ya wannan tambaya ba wani mai raima ba ma wanda yake nan balle ya amsa kowa ya riga ya mutu kullum man alaiha hafa magana ta biyu wasu malaman suka ce za a yi wannan tambayar ne yayin da halittu suka taru gaba daya a farfajiya na alkiyama ta ganin an riga an yi busan kaho na uku kenan kowa ya miƙe sai a yi tambayar liman mulkul yau wake da mulki a yau inda nan ma dai babu wanda ya isa ya magana sai Allah subhanahu ta'ala shine zai bada amsa lillahi alwahid alqahar ga Allah ne wanda yake shi daya kuma mai rinjaye sama da dukkan komai magana ta uku da aka samu daga Abdullahi bin Mas'ud wanda ce magana ta karshe za mu tsaya shi kuma ya ambata cewa wannan liman mulkul yau ai Allah subhanahu ta'ala zai umarci mala'iku ne su yi